A bisa al'adar tsarin aiki a Nijar ma'aikatan ritaya kan karɓar kuɗaɗen fansho ne a ƙarshen kowane wata uku. La'akari da yadda abin ke walar da tsofaffin ma'aikata ya sa gwamnatin ƙasar a shekarar 2023 bullo da tsarin biyan fansho a ƙarshen kowane wata. Sai da yanzu haka da dama daga cikin suna fama da rashin samun waɗannan kuɗaɗe. Alhaji Muhammadu Musa shine shugaban kungiyar ma'aikatan ritaya ta Ositran. Yau na ce maka magana nike maka akwai waɗanda ba samu fansion ba yau wata goma sha biyu in kana son shida ina aika maka akwai waɗanda ba samu fansion ba tun watan jiye kinan da suka fara kame kamen nan har yau ba samu ba. Trezor ta zo ta ce a'a kan ta biya sai an kawo mata ta ga kowane ne wa ba incin ta bane bai kamata ba duk kasashen duniya ba haka na ake ba duk inda aka kesa autonom ita ke da incin ta yi asusun bitalmali na ƙasa a binciken da ya gudanar a watannin karshen shekarar 2024 ya ce an gano ɗimbin ma'aikatan ritaya na bogi waɗanda a baya ake ɗaukan kuɗaɗen fansho da sunansu in ji shugabar asusun na trésor national madame zainabu saibu 172 pensionnés décédés dont les pensions ont été régulièrement touchées ta ce akwai ma'aikatan ritaya 172 da ba sa raye amma kuma aka ci gaba da ɗaukan kudaden fanshansu har zuwa lokacin da aka gudanar da bincike Haka kuma daga cikin mutane 36,225 da ke rubuce a takardun asusun ma'aikatan ritaya kareni a watan Agustan 2024, bincike ya yi nunin cewa mutum 32,163 ne aka tabbatar da halaccinsu, kafin daga bisani wasu kusan 1,500 su bayyana a tsakanin Satumba da Oktoba. A jimilce, ma'aikatan ritaya kimanin 3,113 ne ba sa kan ka'ida a ƙarshen wannan ƙididdiga. 3,113 cas de pensionnés en situation irregulier. Kungiyar Ositran wace ta nuna rashin amincewa da sahihancin aikin binciken ta kuduri niyyar kai batun a gaban mahukunta na koli. Ma'aikata wani suka aiki suna kadar kamar B kamar A wanda abin da suke samu kaɗan kin nan bai isa su sayan shinkawa mai su ci da ɗiyansu su kai su lakon su biya haya kina muna cikin matsala shi yasa muke neman mu gamu da premier minister mu gamu da president mu samu mu tattauna da su abin da ake ma yan ritaya duk cikin ƙasashe ko ina kuma a zo a yi mana haka ma'aikacin ritaya kowa ya mutu iya da jikoki masu gadon shi ai ba bari suke ba wannan a ce pension kin ko tana zuwa hannu za ta shiga ba ta shiga hannun kowa a wani yunkurin magance matsalolin tsofaffin ma'aikata hukumomin Nijar suka kafa asusun kareni mai alhakin kula da kudaden fansho a shekarar 2012 to amma rashin gamsuwa da yadda asusun ke kasafta waɗannan kuɗaɗe ya sa hukumar gudanar da asusun bitalmali shirya ayyukan bincike domin ƙididdige zahirin adadin waɗanda suka cancanci samun fansho. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.